a wannan shirin na safiyar Juma'a goma ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanun labarai. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da zagaita buɗe wuta na sa'o'i hudu a kowace rana. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su daddara ba duk da harin sama da Amurka ta kai musu. sakatar Baitul tilmanin Amurka Janet Yellen a ranar Alhamis ta fara tattauna ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan China He Peng. kanan labaran kenan za mu fara buɗe taskar rahotannin namu a yau ne daga Najeriya inda headquarter rundunar tsaron Najeriya ta ce ta bankaɗo shirin wasu bata gari na yin amfani da kakin sojoji a yayin zaben gwamnoni da za a yi a ranar Asabar ɗin nan a jihohin Kogi Imo da Bayelsa domin haddasa ruɗani. har ila yau a kan batun zaben na rana asabar mai zuwa a fatar da ake yi na ganin an kwashe da mara ya sa aka jirge manyan wato jami'an tsaro da dama har kusan dubu arba'in a jihar kogi muna kuma tafi da karin bayani akan waɗannan rahotannin da masu ran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal kara zai gabatar amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da ta buɗe wuta na sawoyi hudu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kai wa ƙungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sanarwar ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John karbi ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza. kuma wasu fararen hula falasina suke ci gaba da kokarin tserewa daga yankin We understand that Israel will begin to implement four-hour pauses in areas of northern Gaza Mun fahimci cewa Isra'ila za ta fara aiwatar da wannan shirin na dakatar da buɗe wuta har tsawon sa'o'i hudu a kowace rana. Isra'ila ta faɗa mana cewa ba za ta kai hare-hare a waɗannan wurare ba cikin sa'o'i huɗu da aka dakatar da buɗe wuta. Karbi ya ce dakatarwar za ta baiwa Falasɗinawa lokaci don tserewa ta hanyar amfani da hanyoyin jin kai guda biyu da kuma rage adadin mutanen da ke mutuwa. 'yan isra'ila sun shaida mana cewa ba za a kai farmakin soja a waɗannan yankuna ba tsawon lokacin da aka dakatar kuma a ranar alhamis aka fara wannan aiki in ji karbi yayin wata ganawa da manema labarai inda ya kara da cewa shawarar dakatarwar ta zo ne yayin tattaunawa tsakanin shugaban amurka joe biden da firayim minista benjamin netanyahu da alama mayakan da ke samun goyon bayan iran ba su daddara ba duk da harin sama da amurka ta kai da ake kyautata zaton ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin siriya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin amurka guda biyu samfurin f-15 suka kai a ranar laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake muraginin ba sai dai jami'an amurka sun kuma yarda cewa akalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai har-har da mayakan da iran ke marawa baya ke kaiwa kan sojojin amurka a yankin wani jami'in amurka ya faɗa wa biyo a ranar alhamis cewa bayan harin da amurka ta kai mayakan da ke marawa da ke samun da ke da iran ke marawa baya sun kaddamar da har-haren jirage marasa matuka guda hudu kan sojojin amurka da sansanoni uku a siriya da daya a iraki daya daga cikin har-haren da aka kai a ranar laraba ya auna cibiyar amurka da ke green village a syria inda ya jikkata dakaru uku labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakatariyar tilmanin amurka janet yalin a ranar alhamis ta fara tattauna ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan china healing peng yayin da amurka ke kokarin shawo kan matsalar zaman doya da manja da ake samu da beijing da kuma ci gaba da tattauna kan batutuwa da suka shafi sauyin yanayi zuwa kasuwanci da tsaro bayan tarukan yalin na a ranakun alhamis da juma'a ana sa ran shugabannin kasashen biyu joe biden da shi jinping za su gana a mako mai zuwa gefen taron haɗin gwiwar tattalin arziki na asia pacific ko epec a birnin san francisco na amurka masu sharhi sun ce gana wadda yalin ta yi da hi ita ce yunkuri na baya-bayan nan don tabbatar da cana bata janye daga tarukan da za a yi a gaba ba tsakanin shugabannin kasashen biyu a baya dai yalin ta jaddada bukatar samar da dangantaka da za a assasa gogayya mai ma'ana a tsakanin amurka da china An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina domin jin yadda hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ta bankaɗo shirin wasu ɓata gari na yin amfani da kakin sojoji a yayin zaben gwamnoni da za a yi a ranar Asabar ɗin a jihohin Kogi, Imo da Bayelsa domin haddasa rudani. Ga rahoton Hassan Maina Kaina. We are aware of plans of some to disguise the military uniform in order to create problems during the election. Daraktan cibiyar tattara bayanai a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan Major General Edward Buba ke bayyana cewar rundunar tsaron na sanar da shirin wasu bata gari na yin sojin gona ta hanyar sanya kakin sojoji ranar zaɓe don haddasa rudani yayin zaben gwamnoni da za a yi a jihohin imo bayelsa da kogi muna gargaɗinsu da su shafa wa kansu ruwa su kuma canza tunani in ba haka ba to tabbas za su yaba wa aya zaki. To ta yaya za a iya bambance sojojin Najeriya da na bogi a yayin wannan zaɓe? Distinguishing between the real soldiers and the fake ones. Batun bambance sojojin Najeriya da na bogi za a yi wa 'yan jirgin da za su yi aiki a ranar zaɓe a waɗannan jihohi guda uku cikakken ƙarin bayani. Masanin kimiyyar siyasa a Najeriya, Farfesa Abubakar Umar Kari. ya ce wannan gargaɗi na sojoji ya dace don kuwa akwai dalilan yin hakan. Dalili na farko ana zazzafar takara a dukkan jihohi guda uku musamman ma a jihar Kogi inda akwai manyan 'yan takara guda uku. A bayansa da imo din ma haka ne 'yan adawa suna da ƙarfi kwarai da gaske. Dalili na biyu kuma shine tarihi wato dukkan su waɗannan jihohi an yi rashin sa'a suna da tarihin rigingimu da kuma tashin hankali a lokacin zaɓe sa'annan kuma ko ba ma a lokacin zaɓen ba jihohi ne wanda akwai rashin zaman lafiya ala misali ita jihar imo ta zama kamar wata babbar tunga ce ta kungiyar 'yan awarin nan mai ta da husuma a jihar bayelsa ma haka ne akwai 'yan saruka noke masu harbin mutane su shiga cikin ruwa a jihar koyi kan kusan duk wani lokaci da za a yi zaɓe ma sai an samu tashin hankali saboda haka mutane su je su ɗinka kakin soja wato ba ma kakin soja ba ina ga za a amfani da dabaru da hanyoyi na doka da waɗanda ba na doka ba daban-daban. to amma rundunar sojojin najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar duk wani kalubalen tsaro. elections coming up in Imo, Bayelsa and Kogi state this weekend. zaben da za a yi gobe a jihohin imo bayelsa da kogi babban al'amari ne a gare mu rundunar sojojin najeriya tana ɗaukar sa da mahimmancin gaske mun yi duk wani tsari kana mun yi duk wani shiri don tunkarar duk wani kalubalen tsaro yayin waɗannan zaɓuka. kalaman general edward buba na hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsaro zai kasance yan waɗannan zabuka a jihohin da dama can sun yi ƙaurin suna wurin tashin hankali irin na siyasa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla an gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana kuma iya saran shirye shiryen mu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga muhammad hafiz baballe da ci gaban labaran duniya 'yan jam'iyyar republican biyar da ke neman karbe tikitin takarar shugaban kasa daga tsohon shugaba donald trump sun yi fafatawa mai zafi a daren ranar laraba a yin wata muhawara mai zafi da suka yi kan manufofin kasashen waje inda suka nuna goyon baya ga matsayar da shugaba joe biden ya nuna ta mara wa isra'ila baya yayin da suke muhawara kan yadda za a tunkari kasar china da gudanar da hudda da iran sun kuma ɗauki tsauraran matakai fiye da gwamnatin biden kan yadda za a magance matsalar kwararar bakin haure da ke neman shiga amurka ta kan iyaka da mexico amma game da ukraine 'yan takarar sun bayyana ra'ayi mabambanta da kuma matsayin da fadar white house ta ɗauka wajen nemawa ukraine ɗin ƙarin tallafi inda har hamshakin ɗan kasuwa bibik ramswami ya ce san bai gamsu da buƙatar neman ƙarin tallafi da shugaba Vladimir Zelensky ya mika ba. Daga ƙarshe, hukumar kula da harkokin yada labarai ta ƙasar Turkiyya ta kada ƙuri'a don ba da umarni ga kafar yada labarai ta jamus dochwell ko dw kan ta nemi lasisin watsa shirye-shiryenta na harshen turkiya na shafinta na yanar gizo majalisar koli ta gidan rediyon da talabijin ta rtuk ta yanke wannan hukunci ne da ƙuri'u mafi rinjaye inda ta ce tilas ne gidan yada labaran na jamus ya bi ka'idar da hukumar kula da harkokin yada labarai ta turkiya da aka fara aiwatarwa a shekarar 2019 a baya dai hukumar rtuk ta ɗauki mataki na toshe abubuwan da dw ke yadawa a harsuna 32 a ƙarƙashin ta na dw.com tare da voa turkish bisa ƙin samun lasisin da kafafen yada labaran biyu suka yi kafafen yada labaran biyu na ƙasa da ƙasa sun faɗa a baya cewa ba za su iya bin ka'idar ba saboda kada su faɗa tarkon da zai zama kamar ana tantance labaran da za su yada tun bayan dakatarwar ta farko a 2022 sashen turkiya na dw ya yi amfani da dwturkce.com don isar da labarai ga masu sauraro a cikin turkiya a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan alakwaja a jihar Kogi ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da zaben gwamna a ranar Asabar ɗin idan Allah ya kai mu. Inda fatar ganin an kwashe da mara a zaben ya sa aka jirge jami'an tsaro har su dubu arba'in a jihar kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A yanzu haka dai kimanin jami'an tsaro dubu arba'in ne aka jibge a jihar Kogin Najeriya domin tabbatar da gudanar da zaben gwamnan jihar da za a yi a ranar wannan asabar Sha 11 ga wannan wata na Nuwamba. Hukumomin tsaron Najeriya dai sun sha alwashin tabbatar da tsaro a lokacin wannan zaɓe wanda ga bisa dukkan alamu yake cike da ƙalubale da kuma fargaba. Jami'an tsaron dai da suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma ma civil defense da ma sauran jami'an tsaro masu ɗamara litini suka mamaye lunguna da saƙo na jihar Kogin. DIG Abu Sani daga hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ya zo nan jihar Kogi domin tabbatar da zaben ya gudana lafiya. Ya ce suna shirye da duk wasu 'yan daba masu shirin kawo cikas a lokacin wannan zaɓe. ba ma 'yan daba ba duk wani zai iya ɗaukar matakin zai tabbatar da cewa an kasa guda da zaben nan to muna shirye da shi shi yasa na kira ga duk mutumin da ke jihar kogi ya ba mu haɗin kai wajen ba mu bayanai da za su nuna ainihin ko su fito da ainihin ire-iren waɗannan mutanen. Duk da wannan dai 'yan jihar Kogin sun ce za su fito kada ƙuri'arsu duk da suna cikin yanayi na zulumi kamar yadda waɗannan wasu daga cikin 'yan jihar Kogin ke cewa. na suna na bala daga cotton cafe kogi state sai eh, muna da shiri duk kadan kadan amma an turo soja sojoji da su police da su masu riga dai saboda a nan kogi dai akwai ana jin tsoro cewa za a yi rikici fata mu dai a yi yi alheri amma za ku fito ku yi zaba za mu fito amma kuma akwai diga ba za mu fito ba suna na alhaji da sanibu cotton karfe mu dai fata mu dai a yi zabe lafiya ba ma son fada ba ma son rikici eh, ba taba yi mu kawo mana jami'an sorori wannan kamar na wannan zabe ba A ta gefen ma dai hukumar zaɓe ta jihar Kogin ta ce ta gamsu da matakin jami'an tsaron Alhaji Halliru Haruna shine kakakin hukumar zaben a jihar Kogi. Eh kware sosai kuwa sosai sun tabbatar mana cewa za su kawo jami'an tsaro a kowane lungu da sako na na kuja da Kogi State gaba daya. A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya buƙaci rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gudanar da kwakwaran bincike tare da hukunta duk wanda aka samu da hannu a rikice-rikicen da aka samu a lokacin da jam'iyyun siyasa ke yakin neman wannan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya. An gaida Mustapha Nasiru Batsari. masu aro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin na gaba manuniya turka-turkar taka takun tanki tanka kan harkar harkallar siyasa da mulki a Najeriya na ƙara ƙiba. Ba girma ba arziki ake shiga harkar zaɓe kuma so ake a ci zaɓen nan ko ta halin kaka. Matan shugaban ƙasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata ofis ɗinta ya yi kama da matsayinta. Matan shugaban ƙasar Najeriya ai ba ƙaramar mata ba ce. Game da cece kucin da ya biyo bayan bayyanar rarara gaban 'yan jaridu kuwa Farfesa Abdalla Adamu Uba na jami'ar Bayar ne yake ke cewa akwai sauran kallo a gaba. Ba a gama abin ba. Ko kaɗan kar wanda ya mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci Abdullahi Tigwar zan kuma sai ya kalubalanci Tinubu ɗin. Babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba in banda wayannan guda biyu. Shi mai tsaro ko ka lura ma dama cikin kalaman Dauda ka hutu rararan akwai alamun ɗaura marar sabuwar gaba? Kullum suna cewa in je nan in je nan su sun ji shiru ina zuwa Abuja ina kaza kaza to wallahi Abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina ba wani abu da ya fito waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk sabiyar Juma'a yake yi muku maraba. Shiri na ɗari da arba'in da uku cikin jerin shishiren manuniyan da masu aro ke cewa ya riga ya ɗaga lamba. Me yiwuwa kuma ɗaga lambar amma ta harkar harkallar siyasa a Najeriya ta sa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya jaddada wa duniya cewa siyasar na cike da abubuwan fargaba. Da yake 'yan siyasa mu wasu wasu suna ta ba da takardun jabu ga hukumar zaɓe ga lalle lalle ya dace ba wai kaɗai waɗanda suka yi takara ta primaries ba yan ƙasa ma da suke da labarin wani yana da takardu na jabu su ma a ba su dama su ɗaukaka ƙara domin in aka yi haka ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani za a yi maganin su menene kake ganin yake kawo rashin daidaito tsakanin 'yan siyasa bayan an zaɓe su wallahi duk wannan yana da alaka da son rai da son kai da kwaɗayi na 'yan siyasa. Siyasan nan wasu 'yan siyasa sun mai da shi ciniki kuma ba girma ba arziki ake shiga harkar zaɓe kuma so ake a ci zaɓen nan ko ta halin kaka don haka waɗannan matsaloli su suke sawa bayan ma an ci zaɓen sai a kasa taɓuka komi wanda zai amfani jama'a kuma abin da kawai za a samu shine sai kace na ce da husumiya da faɗace-faɗace tsakanin su su 'yan siyasa ɗin maimakon su haɗa kansu su yi zurfin tunani su ga me za a yi domin a ceto ƙasa ƙasa kuma domin talaka ya amfana da wannan tsari na siyasa. Game da amincewa da karamin kasafin kuɗin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa wasu 'yan ƙasa ne suka fara kukan cewa akwai matsala babba. Kwadake dai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a masajjan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ya ce shi bai ga wani abin ciwon baki akan ƙarin kuɗi a cikin kasafin ba. Dalilin kwarye-kwaryen kasafin kuɗi shine sabuwar gwamnati ta shigo akwai abubuwan da ta ga ya dace a yi su ko don ingantar da kasafin kuɗi na shekara ta 2023 kuma bai yiwuwa ko da kuɗin tattare suke ɗakin shugaban ƙasa bai da 'yanci ya kashe su sai ya zo ta majalisa amincewa da wannan kwadar kasafin kuɗi ta kawo cece kuce da yawa cikin al'umma musamman na batun wasu kuɗaɗe na gyara ofishin matar shugaban ƙasa da ake cewa ofishinta babu shi ma a kundin tsarin mulki baya cikin kundin tsarin mulki amma a tafiyar da mulkin najeriya da ake yi da ai a turanci akwai convention wato abin da aka saba yi saboda haka yi wa ofis ɗin matan shugaban kasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata ofis ɗinta ya yi kama da matsayinta matan shugaban ƙasar najeriya ai ba ƙaramar mata ba ce da farko ma tukuna kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan ɗari biyu da wani abu ana maganan wani wai tiriliyan uku nawa ne tiriliyan uku in kika mai da shi a dala yau ya yi kaɗan. Gaba ɗaya yanzu ai tiriliyon ya kai ashirin da takwas kenan yanzu a kasafin kuɗin bana kawai. Eh to tiriliyon eh, eh, ishirin da takwas ki raba tiriliyon ishirin da takwas ga mutane miliyon ɗari biyu da hamsin nawa kowa zai samu. Tun bayan bayyanar baje bayanan da mawaki dauda kahuti rarara ya yi wasu kanawa ke ta korafin cewa rararan baya bugun gida wato katsina sai dai kanawa kawai yakan tasa a gaba sai dai shehun malamin jami'ar nan da ya yi shura a bangarori guda biyu farfesa abdalla uba adamu ya ce idan dai maganar rarara ne to su kansu katsinawan ma ba su tsira ba a katsina an kafa wata kungiya a shekara ta 2017 wa ita a apc a kida to aka biya shi kuɗi ya ce musu mutunci kuma ya yi duk gaba 'yan apc a kida kidanin wata ma a cikinsu hakila ke kirata kamar yadda kira baraka laki to saboda haka shi bai da zancen wai kishin kano ko kishin katsina ba shi ne a gabansa ba kuɗin da zai samu shi ne a gabansa saboda haka ya zo kano ya yi wa 'yan kano kuma ya je katsina ya yi wa 'yan katsina ma garin su jihar su da ake cewa a ai ba zai yi ba ya yi a nan din kuma wanda ya yi wa din ya ce musu mutuncin din manyan mutane ne masu daraja a katsina amma kun yi mamaki cewa duk a nazarin da kai a baya yawa mutane ba a taɓa tattauna abin kamar inda wannan ya fito yanzu na bahar bai ma yi waka ba tukuna amma duniya hankalinta ya koma kai a ban yi mamakin ba saboda kamar yadda na ce ai dan dai ba a lura ba ne amma ai ya kalubalanci bahar din a wakar matsalar tsaro to amma kuma mutane suna ta faɗar su kuma haka dama mu manazarta muke so mu ga ana yi mu kuma aikin mu kawai mu zauna mu tace mu naɗa mu gaya duniya kaga dangantaka tsakanin hanyoyin sadarwa da kuma al'ummar yau da kullum ko bayan wannan damban dambarwar dambar bayanai da ake gani na rararen ma farfesa abdul Bello Uba da mu ya ce akwai sauran rina a kaba. Ba a gama abin ba, ko kaɗan. A yanzu ana ganin yana bayan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da kuma ubangidansa Abdullahi Tigwarzo. To babu mamaki. kar wanda ya mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci abdullahi ce gwarzon kuma sai ya kalubalanci ta din saboda me eh babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba in banda wayannan guda biyu abdullahi ce gwarzo da kuma tinubu su da ludayin su ke kan dawo a yanzu to idan watakila ba su bashi abin da yake so ba ko kuma suka bata wa wayansu rai to saboda haka babu mamaki nan gaba nan ma shi ma kansa bola tinubun ya shiga cikin waka tasa duk da dai cewa baya bai iya hausa ba amma su za su yi masa bayani to kuma bai rabe daban yake da bahaushe a wajen daukan fansa a wajen fushi da sauransu daban yake saboda haka yan siyasa su suka saka shi yake yin wayannan abubuwan su ji tsoron allah su san cewa fa yanzu duniya ta canja ba kamar lokacin da zaka ce ai dan kwairo ya yi waka ya zagi wani dan siyasa amma yanzu an nemi wakar an rasa ko kuma ana kokarin ma a tuna me ma sunan wakar yanzu komai fa da na yana nan a youtube yana nan a facebook yana nan a ko ina ajiye yake internet din nan fa gaba ɗaya ba in kai deleting abu ba ya tafi kenan ba yana nan a wani guri a ajiye kuma za a iya zakulo shi saka nan da shekara 20 30 kana dan siyasa ko kuma dan ka ko wani abun nan zai ji cewa kai ne kasa aka ciwo wani zarafi so uh, darasin dai shine ya kamata kamata dan siyasa ko mabiyin dan siyasa ya bada kuɗi a ci mutuncin wannan dan siyasa wannan ba daidai bane a kuma su kansu mawaka bai kamata a dinga amfani da su saboda a ci zarafin mutane ba tunuma dai wasu yan Najeriya suka fara bibiyar kalaman rararan da suka ce ai tun a karan farko a taron manema labarin ma ya riga ya fara sukar gwamnatin shugaba tunubin da yake kira jagaba ina ƙara bawa mutanen mu hakuri wannan tsari da ake ciki a yi hakuri da shi sai mu jira amma ba irin wancan jiran ba idan Allah ya taimake mu an samu falal hamdu in ba a samu ba za mu ce to kowa ya zo ya dauki layi mu nemi wata mafitar ba wannan wadda muke ciki ba wani mukami yake bukata wani jari wani kaza wani kaza kuma kullum suna cewa in je nan in je nan su sun ji shiru suna kunkunai ina zuwa abuja ina kaza kaza to wallahi abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina ba wani abu da ya fito kuma na bakin yanzu ina jiran ko wani kan zagin na samu kuɗi a lokacin buhari ya zo ya ce zai min martani in tumutumu da shi in tumutumu da mai gidan shi in tumutumu da kololuwan ma ba abin da zai faru na san komai. iyaka batutuwan da za mu iya bajewa kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu rafifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke saboda haka akwai buƙatar su guji wa talakan da suke mulka ukuba. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da biyar ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta faman ruba. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina. madina daudan da kan yi daudala duk makon duniya danganin ta tattaro muryoyin da za ta kawo wa manuniya tsaraba ni isa lawal ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya To madalla an gaida dan mutan ikara da wannan shiri na manuniya yanzu kuma ga nasihar juma'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da farko sunana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a da ke garin Abba cikin jihar Abiya. nasihar mu ta yau ta Juma'a ita ce abin da ya shafi kalamai na gaskiya ko faɗin gaskiya gaskiyar kuma daga kowane bangare hukuma gwamnati al'umma malamai da ma sauran ɗaiɗaikun mutane domin Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalinmu a cikin alkur'ani a wurare da yawa ga hadisan annabi rahama alaihi salatu wassalam inda yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda da yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya faɗi alkhairi ko ya ja bakin shi shu don haka ya jan musulmai ubangiji su bani wata ala jawo hankalin mu gane da abin da ya shafi faɗin gaskiya sai ce kunu ma'as sadiki ku zamanto kuna tare da masu gaskiya ko masu furta gaskiya don haka a irin halin da muka zanci kan a ciki ƙarya ta yi yawa maganganu marasa amfani da abin da ƙarya ta shigo ciki yawanci baya tasiri sai kaga al'umma sun fada cikin halin ni'asu halin kakani yi halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda muka tsinci kanmu a ciki a yau wajibi ne ya yan uwa musulmai da abokan zaman mu mu zamanto idan muka faɗi magana haka take a ko'ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duniyar amurka Duniya Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To madalla yanzu kuma ga Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya. Fadar White House ta ce Isra'ila za ta fara aiwatar da zagaita buɗe wuta na sa'o'i hudu a kowace rana a farmakin da sojojinta ke kaiwa ƙungiyar Hamas a yankunan arewacin Gaza daga ranar Alhamis. Sanarwar ta kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ta zo ne a daidai lokacin da dakarun tsaron Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas a birnin Gaza, kuma wasu fararen hula Falasina suke ci gaba da ƙoƙarin tserewa daga yankin. Da alama mayakan da ke samun goyon bayan Iran ba su daddara ba, duk da harin sama da amurka ta kai da ake kyautata zaton ya lalata wata muhimmiyar cibiyar ajiyar makamai a gabashin siriya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ranar alhamis ta yaba da harin da jiragen yakin amurka guda biyu samfurin f-15 suka kai a ranar laraba inda ta yi nuni da wasu jerin fashe-fashe da suka sa ba za a sake ginin ba sai dai jami'an amurka sun kuma yarda cewa akalla a halin yanzu ta kasa rage saurin kai hare-hare da mayakan da iran ke marawa baya ke kaiwa kan sojojin amurka a yankin sakatariyar baitulmanin amurka janet yellen a ranar alhamis ta fara tattaunawa ta kwanaki biyu da mataimakin firimiyan china hili peng to madalla masu a nan kuma za mu naɗe tabar shirin na wannan lokaci sai a tara an jima da hantsi idan Allah ya kai mu da karfe 8 agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe bakwai agogon GMT da Ghana inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga karmalo shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya gabatar da shirin. Sai da da Bala da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. a washe ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.